Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawar da abokin aikinmu Sarfila Hashim Gumel ya yi da baƙonmu da ya ziyarci sashen Hausa shekarar da ta gabata kuma ya sake dawowa wannan shekarar. wato babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor MK Usman. Malam Sarfilu, Bismillah. wato kamar yadda kace da farko za a yi amfani da kimiyya ne wajen gano yadda za a sarrafa ta ta zamto kwarai da gaske shine wani abin da muke kenan kuma wannan abu muna fatan cikin shekara biyun nan za mu iya ya zama mun fito da shi cewar ita ka kacallan nan duk take matsala ce amma za a yi amfani da ita domin ta zamanto ta amfani dan adam ta hanyar a sarrafa ta ta zamanto ta zamanto abincin dabbobi sannan kuma a sarrafa ta ta yadda za a iya amfani da ita domin a samu gas wato a wannan gas na da ake a cikin abinci tare da shi to wani tsari kuka ɗauka a yanzu domin ganin an kai ga majiya zuwa shi nan da shekaru biyu kamar yadda ka faɗa cewar akwai wani mataki da yanzu kuke ka eh. na kaiwa ga gaci eh kwarai da gaske alhamdulillah kamar abubuwan dama da aikin gaba daya a Najeriya ne amma nan akwai aiki da za a yi a lab wato a cikin ɗakin kimiyya na gwaji-gwaji da sauran saka wanda mu bamu da waɗannan kayan aiki a can dole sai nan shi sa ma ya zama cewar an ɗauko ita wannan kacalla an zo da ita nan cikin nan a maryland ya zamanto an sarrafa ta ana ta gwaji a ga ta yaya za ta iya ba da wannan gas a yanzu ta fara bada gas amma ana son wani irin sarrafa za a yi mata don ya zama to gas na da take bayarwa wato ko abin da zaka dafuwa ka amfani da dafuwa da shi ya zama to yana da yawa to kaga wannan shine babban buri da an yi tsari kuma sannan a zuwan da ne Allah sa na yi taro da su jami'o'in su wannan jami'a hmm. har sun yadda cewar ma in Allah sa da kafin ƙarshen wannan shekara za su zo domin mu ƙara dibawa ma gaba kawai hanyar aikin ka tallafata hanyoyi daban-daban ma na ilimin kimiyya musamman a hanyar dabarun noma ta yadda za a zama sun taimaka ma ita kasar mu ta Najeriya. To farfesa yanzu a Najeriya wani ci gaba aka samu daga shekarar ta gabata zuwa wannan shekara a bangaren noma ziyartar da kai shekarar ta gabata mun tattauna akan noman zamani eh. ta yadda cibiyar ke kokarin faɗakar da manoma da nuna masa hanyar da ya kamata su bi domin cimma wannan wannan buri shin an cima burin nan ko kuma alhamdulillah wannan magana ta ka tambaya ka ta daidai a gaskiya kamar da gaya maka akwai hanyoyi daban-daban ta yadda ake aka yi da dabarun da za a watsa labaran noma to a yanzu a magana nake maka akwai abin da muke kira national farmers helpline hmm. wato ita wata hanya ce wadda kowane manomi zai iya kiran ita cibiyar mu kai tsaye a cikin tarfon ɗinsa. idan ya kirawo ya faɗi irin matsalolinsa da kuma abubuwan da yake so da ko kuma yake bukata don yadda za a sanya shi hanya to wannan abu alhamdulahi a cikin watan janawari din shi a minista na noma ya zo ya kaddamar da ita nan nrls kuma a yanzu haka magana nake maka akwai wannan lambar muna amfani da ita ba mu kai ga inda muke so ba amma dai mun fara gwadawa a yanzu haka muna amfani da lambar mtn wanda ita dinnan wannan nambar zan iya kiranta ma ga masu saurare masu ji zero sifili zero uku hudu takwas shida uku tara shida daya zero zero uku hudu takwas shida uku tara shida ɗaya wannan namba idan Allah sa manomi ya amfani ta ya kira ta da karfe takwas zuwa karfe biyar na yamma zai iya samun mutanen mu jami'an mu ya gaya musu ga matsalar da yake so ko kuma ga abun da yake fuskanta game da noma hmm. a ba a nan kaɗai muka tsaya ba muna ƙoƙari nan gaba ma ya zama to mun yi shi yanda mutum ma zai iya aiko mana da hoto akan matsalolin da ke zamun ko ke damunsa akan akan amfanin gonarsa ko kuma kiwonsa domin mu samu ta yadda za a warware masa saboda kaga wannan babban ci gaba ne domin a da babu irin wannan amma a yanzu mutum zai iya ya kirawo ya ce ni wani ne manomi ne a wuri kaza niki kuma ina son in tambaya akan kaza kan kaza ko kan noma ko kuma kan kiwo to kaga wannan babban ci gaba ne wato da ko ina a Najeriya za a yi kiran wannan lambar a ko ina mutum yake a faɗin Najeriya ai ko a ina a duniya da bambanci kawai a duniya shine idan zaka sa kira Najeriya sai ka sa abin da kira 234 sai ka kara mm. wata ko lamba biyu uku hudu. Mm, wato kudin Najeriya. Yau kudin Najeriya kin. To da ka yi wannan Allah zo za ka yi kiran lambar mu kuma lokacin da ake abin da ne za a saurare ka kuma za a iya baka ansar abin da kake so. To wannan abu muna son ba nan kaɗai za mu tsaya ba domin mun san a yanzu ana yi yawanci da turanci muna son mu to an zo ana yin shi da hausa da yaraba da kuma inyamuranci hmm. to wannan shi ne abin da muke ta a ƙoƙari magani cewar Allah taimake mu dan abubuwan da yake buƙata na waɗannan abubuwan ya zamanto mun yi domin ya zamanto mutanenmu da yake duk yawanci manomanmu za a gansu ba wai dukkan suna jin turanci bane ba to kaga wannan kenan sannan na biyu idan mutum zai iya zuwa a ita wannan da'irar mu kenan wata ko ita yana gidan mu hmm. to akwai abubuwa barkatai kasidu daban-daban waɗanda suke za su iya taimaka manoma to duk mutumin da ya je in Allah su da in yi diba zai ga cewa akwai wannan sannan na uku akwai in za ka nawa ba da na zo mun yi maganar a training da muke yi ma 'yan power agro. To madalla masu sauraro sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji karashin tattaunawar tasu. Yanzu a madadin shi Sarfil Hashim Gumal da ya tattauna mana da bakon namu da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin. Ni Safina ta sada so dangi ke cewa mu huta lafiya.